Tessalonikawa ta fari Sura ta biyar Amma ga zancen ainihin lokaci ko rana ba lalle sai an rubuto muku kome ba, domin ku da kanku kun sani sarai ranar Ubangiji za ta zo ne kamar ɓarawo da dare, lokacin da mutane suke cewa muna zaman salama da zaman lafiya, wuf sai halaka ta auko musu, kamar yadda naƙuda take kama mace mai ciki, ba kuwa hanyar tsira. amma ai ba a cikin duhu kuke ba, ‘yan uwa, har da ranan nan za ta mamaye ku kamar ɓarawo, domin duk mutanen haske kuke, na rana kuma, mu ba na dare ko na duhu ba ne, ashe saboda haka, kada mu yi barci yadda waɗansu suke yi, sai dai mu zauna a fadake da natsuwa, don masu barci da daddare suke barci, masu sha su bugu ma da daddare suke sha su bugu. Amma da yake mu na rana ne sai mu natsu muna saye da sulken ban gaskiya da ƙauna muna begen samun ceto shine kuma kwalkwalinmu Allah bai ƙaddara mu ga fushinsa ba sai dai ga samun ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda ya mutu saboda mu domin ko muna a raye ko muna bacci mu zama muna tare da shi saboda haka sai ku ƙarfafa wa juna zuciya kuna rika inganta juna kamar dai yadda kuke yi. Amma muna roƙonku uwa, ku girmama masu fama da aiki a cikinku, wato waɗanda suke shugabanninku cikin Ubangiji, suke kuma yi muku gargaɗi. Ku riƙe su da mutunci ƙwarai game da ƙauna saboda aikinsu, ku yi zaman lafiya da juna. Muna kuma yi muku gargaɗi uwa, ku tsawata wa malalata, ku ƙarfafa masu rarraunar zuciya, ku taimaki marasa tsayayyiyar zuciya. ku yi haƙuri da kowa da kowa, ku lura fa, kada kowa ya rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku nace yi wa juna aiki na gari da kuma dukkan mutane. Ku riƙa yin farin ciki a kullum, ku riƙa yin addu'a ba fasawa, ku yi godiya ga Allah a kowane hali, domin shi ne nufin Allah a game da ku ta wurin almasihu Yesu. Kada ku danne maganar Ruhu, kada ku raina anabci. sai dai ku jarraba kome, ku riƙe abin da yake nagari kankan, ku yi nesa da kowace irin mugunta. Allah kansa zai zartas da salama, ya tsarkake ku sarai, ya kuma kiyaye ruhunku da ranku da jikinku kalau. Ku kasance marasa abin zargi a ranar komarwa Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda yake kiran kuɗin nan mai alkawari ne, zai kuwa zartar. Ya ku uwa, ku yi mana addu'a. ku gaida dukan ’yan uwa da tsatsarkar ba, Na gama ku da Ubangiji a karantawa dukan ’yan uwa wasikar nan, alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku.